bismillah karanta fara karatu eh, karanta والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، الحمد لله الذي بلغنا هذا اليوم السبت 27 شعبان 1434 هجرية الموافق لستة من شهر يوليو لعام 2013 ميلادي الذي نطلع فيه خلال يومين أو ثلاث استهلال الشهر المبارك شهر رمضان داعيا الله ومتضرعا إليه أن يكون ما ندرسه فيه فيه من كتابه العزيز واقيا لنا من كل فتنة صغيرة كانت أو كبيرة يا أيها المسلمون نحن اليوم بحمد الله ومنه أكثر بصيرة أكثر بصيرة بما يجري في هذا البلد المفتون بالأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية نسأل الله العافية والسلامة نحن على دراية تامة بأن هذه الحياة الدنيا دار الفتن والامتحان وأن دار الآخرة هو دار القرار وقال الله تعالى إنما هذه حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولا مبالغة إذا قلنا نحن اليوم رجعنا حقيقة إلى الجاهلية جاهلية هالكة الجنان تدع الحنين حيران لقد اقترن النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الجهل بكثرة القتل وزهوق الأرواح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل متفق عليه وهذا المسلمون قد شاهدنا أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فمثل هذا الوقت من سنة الماضية كنا في أجواء الانفجارات في مدن المسلمين ومع تبصر الناس انتقلت اليوم إلى القرى وأماكن النائية كقرى ولاية زنفرة وترابة وغيرها فعلى هذه النبرة ندعو الله تعالى أن يتقبل منا حسناتنا ويكفر عنا سيئاتنا ويعفو عنا حفواتنا ودعواتنا لشيوخنا وسادتنا وعلماء الأمة والناس أجمعين بالمغفرة والرحمة أحياء منهم وأموات ونخصص للذكر من مات هذا العام وقد فقدنا شتيمة شتيمة وحدوجة الحج أسس هذا المجلس معه واليوم ايضا مات جروب كابتن عبد العزيز عبد الله اليوم في لاغوس ومات الحاج سعد اول رئيس جماعه الازاله البدع واقامه السنه لولايه كابينه سابقا الله يذكره ومات الحاج نوال قربة سكرتير لجامع أحمد بن بلو الله يرحمه ومات فاطمة والدة الحاج وتكل مامو أيضا وكثير من مات لا يسأل مكان ذكرهم كلهم الله يرحمهم جميعا ودعاتنا لجميع المضطهدين والمظلومين والمشردين والمعتقلين ظلما بالفرج العاجل بإذن الله اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح شأننا كله اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the beneficial the merciful, praise to Allah, the Lord of creation. May Allah May his peace, blessing be upon his prophet, the messenger of Allah, Muhammad, the son of Abdullah, his wives, his descendants, his companions, and those that follow them with good deeds unto the last day. My dear brothers and sisters in Islam, my listeners, I salute you with the salutation of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is with great pleasure for me to take some few minutes to explain to you some aspect of the meaning of the Holy Quran in this blessed month of Ramadan that is approaching. Our tafsir is geared to capture the essential meaning of the verses given its immediate relevance to our time. Inshallah, this year's tafsir will continue to explain the surah of Al-Ma'idah, the table, this surah has a lot of bearing with the previous religions Judaism and Christianity. It has a lot of bearing with the scriptures of the Jews and the Christians in that it gives an accurate, uncorrupted account of what Muslims believe to have been tampered with in those scriptures. It should therefore be of utmost interest and importance not only to Muslims but to the Christians and the Jews in understanding the position of Islam with regard to their religion. As for we Muslims, we do distinguish that the Jews and the Christians do not recognize the prophethood of Muhammad sallallahu despite the presence of many prophecies in their testament that allude to it. This gives the Quran the privilege to engage them in intellectual discourse. The verses we are going to discuss today are dealing with the acrimony or hatred Islam and Muslims get from the people of the book. Therefore, Allah wants Muslims against leaning on them and entrusting their affairs to them because they are looking for the slightest opportunity to harm Muslims and make jest of their religion. But if Muslims will hold fast to their religion, their conspiracies will never succeed. Last year, this time, we were living in hard times, experiencing explosions affecting places of worship in Muslim-dominated towns Uh, when it came, became evident that such an attempt to pit Christians against Muslims is fertile now the next stage is the massive attack of villages and remote areas. We therefore pray to Allah to protect this nation from all evil. May Allah guide us throughout the Ramadan and accept our fasting and prayers and make paradise our abode. and Thank you. to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu to a takaice dai ina ji duka ku ba wanda bai gane abin da aka ce ba in baka ji ladar cewa ka ji turanci in baka yi ba kuma je ka koya a makaranta a fasara to abinda na ce bayan abinda aka kaddama na addu'o'i da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ce nahnu yau mutane wato mu musulmi da godiya ga Allah da kuma karancin Allah a kanmu mun fi ƙara basira na fahimtar abin da ke gudana na wannan gari Najeriya wanda ke Allah ya fitine shi da matsaloli ta siyasa matsaloli ta tattalin arzikin ƙasa da matsaloli kuma ta addini wannan fitina ce ta Allah saboda haka muna roƙon Allah ya ba mu lafiya wannan ƙasa kuma ya tsira da mu daga dukkan musiba nace muna sane cewa fa lalle duniya ina mai ita gidan jarabawa ne kamar yadda Allah ya nuna cikin Qur'ani shi cewa wannan rayuwar duniya rayuwar ce ta jin daɗi nan kaɗan kuma rayuwar lahira ita ce rayuwa wadda ke tabbatacciya kuma Allah ya halicci wato kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa sannan kuma Allah ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitna lalle za mu jaraba ku da sharri da kuma alheri domin jaraba ku fitina ku kuma Allah ce shi ne halitta mutuwa da rayuwa domin ya jaraba waye yake ayyuka na kwarai saboda kuma musulmi mun san daman wannan duniya ta fitina ce Allah na muna jarabawa to abinda muke roƙon Allah shine Allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawa to babu wata fitina da ta fi tsanani kamar fitina a cikin addini har ya kasance eh, gaskiya ta cuɗanya da ƙarya ba a san gaskiya da ƙarya ba ƙarya da gaskiya kuma na shakka ba wai an zurfafa a magana ba ne wa balaga cewa gaskiya gaskiya mun dawo zamanin jahiliya yana cikin zamanin na jahiliya wannan akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fitina za ta yi yawa har mai hankali ya rudu mai hankali mai tunani mai tsanaki shi zai rude to ya kuma sauran mutane Allah shi da mu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wayannan fitinoni ya hada su da yawan jahilci da zai yawaitu jahilci mutane zai kisa da zubar da jini annabi sallallahu alaihi wasallam ce kafin sa'a kafin ranar tashin kiyama za a yi kwanaki za a ɗauke ilimi za a saukar da jahilci kuma kashe-kashe zai yawa da ka rasa me yasa mutane ke kashe-kashe ba dalili Allah tsare mu gaba daya to mun kula mu kuma ne shaidan cewa lalle Allah ghalibun ala amrihi wato Allah yana rinjaya akan al'amarin shi wato ba ni Allah al'amarin shi amma mafi yawan mutane ba sani ba domin ko irin wannan lokaci a waccan shekara da ta wuce irin wannan lokaci muna cikin wani yanayi na kuji bam ya tashi can bam ya tashi nan bam ya tashi nan a garuruka na musulmai a garurukan musulmai kawai to yanzu mutane sun fara gane wannan makirci da makida sai suka koma ƙauyuka kuma da wuraren da yake ba tsaro tunda yanzu an samu ɗan sauki a garuruka manya yanzu sun koma ƙauyuka to muna fatan da Allah ya ƙara ba mu basirar gane waɗanda suke wannan ta'adda suna kashe mutane Allah tsare mu gaba daya to akan wannan ne shi sa muke roƙon Allah ya karbi mu na ƙwarai kuma ya kankare mana zunubanmu kuma ya yafe mana mu gaba daya muna addu'a ga mu da shugabanninmu da malaman mu da dukkan mutane gaba daya Allah ya musu rahma kuma ya gafarta musu wanda ke da rai da wanda suka riga mu gidan gaskiya to cikin wanda suka mutu wannan shekara ya kamata mu ambaci wato shatima hadeja alhaji hassan hadeja wanda yake kullum ya ce tun 1962 ake wa'azi da shi a nan bai fasa kowace shekara ba wacce shekara ma da shi ake allah ya gafarta mishi ah, kuma ya'yan shi yau sun kawo taimako domin masu musulunta sun ce yadda mahaifin nasu ya fara ya saba za su ci gaba da yin haka abinda sun kawo a tamfa na mata masu musulunta a tamfa talatin hijabi talatin kuma da eh, oh, juzu amma littafin juzu amma guda talatin da littafi kan azumi guda talatin maza kuma ga jallabiya talatin sannan kuma salaya guda talatin da juzi amma talatin da littafin azumi talatin Allah ya saka mishi alheri to bayan su kuma akwai wasu bayan Allah duk da haka da suka mutu ya kamata a mace su yau da safin nan akwai wani bawan Allah group captain Abdulaziz Abdullah suna motsa jiki na soja a Lagos yau din nan ya faɗi yana gudu ya faɗi ya rasu Allah ji ƙarshe Allah ya mashi rahma sannan kuma alhaji sa'ad awwal shugaban eh, jama'atu za ta gida wa kamata sunna na eh, wato jihar kaduna shi ma allah mai rasuwa allah ji ƙarshe da sakatare na masallaci lawan eh, garba shi ma ya rasu Allah ne rahma akwai hajjia fatima ita mahaifiyar eh, tukur mamu da taron shi ma ta rasu eh, gurbatun mustapha amin ya so tsohon gwamna na shi ma ya rasu Allah ya ji shi da yawa da yanda ba mu iya tunawa ba da Allah gafarta musu gaba daya wanda suka zama gidan gaskiya to muna roƙon Allah kuma ya taimaka ga dukkan mutane mutahadin wanda aka danne su domin duniya zalunci yayi a cikin ta wanda aka zalunce su wanda aka kore su da biragen su wanda aka kukkulle su ba da gaskiya ba duk muna roƙon Allah ya sauri ya wato ka musu sauki a cikin al'amarin su to shine takaitaccen abin da aka yi sai addu'a da muka yi to ka wannan suratul ma'ida to farkonta tana karantar da wani abu ne cika alkawura in mutum ya alkawari tsakanin shi da Allah ya cika in yi shi tsakanin shi da mutane ya cika shi sannan kuma tana bayyana halal da haram ta hada shi da aqidar musulunci Da a wannan sura an yi bayani game da ahlul kitab da yawa har da nasara har da yahudawa ta zo bayani kansu akwai wani abu da mutane ba sa fahimta hakikalin gaskiya duk wani musulmi da ke cikin ƙasar nan yana son zaman lafiya yana so ya zauna lafiya hatta masu ɗaukan makami yanzu suna rigima in kun duba kuma kowa zai adalci su aka fara farmawa farmasu suka ɗauki makami ana cewa su aji suka ke kuma haka ba to kowane musulmi a ƙasar nan ya so zaman lafiya wannan zaman lafiyan nan an yi yarjejeniya da mu da wayan da ba musulmi ba a wannan yarjejeniya da ake kira constitution ba wani abu wani yarjejeniya ce za mu zauna lafiya akan wayannan sharuɗai to Allah ya nuna muna mu kullum mu cika namu janibi namu ɓangare na wayannan sharuɗai don mu zauna lafiya matsalar da muke samu su wannan bangaren su na kirista da wanda ba kirista ba da muka yarjejeniyar zaman lafiya shi suna cika nasu shi ne matsalar wato muna kira su yanzu su zo a cika wannan alkawurka don zaman lafiya kowa ya samu zaman lafiya samu zaman lafiya mu samu zaman lafiya kowa ya cika nashi bangare na alkawari shi da hanyar zaman lafiya to in an zo ana maganar yahudu da nasara kada wani ya zai tsammani a ah, wannan maganar kokarin tada hankalin mutane a ah, ba kokarin tada hankalin mutane ba ne. muna kokarin mu bayyana musu su san mu abin da muka sani game da su game da addinin su wannan ya zama wajibi ayat qur'ani ya take bayani ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu allazina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min allazina utul kitaba min qablikum al-kuffara awliya wannan aya tana bayani ne kan wani abu wannan abu a zamanance za a kira shi siyasa a zamanance za a kira shi to ni Allah ce ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani kada ku riki wa'anda wato suke ɗaukan addini ko abun eh, wargi da wasa da zargi da wasa kada ku ɗauke su ne auliya me nufin auliya muna jibintar su ba na nufin auliya wai muna gaba da su muna kiyaya da su ba ka ke nufi ka ku ɗauka al'amarin ku ku jibinta ku ba su domin su suna jiran ɗan ƙaramin fursa su da sun samu suke na sahukun su su halaka ku haka Allah ya nuna muna to ko da Allah bai saukar da wannan aya a Qur'ani shi ba mu abin da muka gani a ƙasar nan ya ishe mu aya abin muka gani namu mai shugabannin mu ne aka zubar da jinin su aka kashe su ɗan uwanmu shugabannin mu soja wanda aka ba shi amanan bindiga ya tashi ya hau ya kashewa ya kashe saddauna suka kashe tababalewa suka kashewa kuma murtala don shugaban da aka yi sai ne mu kashe shi su ake neman kashe shi wannan da muka amince ma da bindiga aka amince ana ba su kuɗin jama'a domin ba su aikin komai sai rike da bindigan nan amma suke ha'inci to irin wannan kuna ganin wai ta da hankali ne a bayyana ma musulmi ne ne wajibi a kansu in eh, ko kuna jin kunya allan da ya mu baya jin kunya inna allaha la yasahi min alhaq ko la jin kunya ina ga muku ba sai ko وهؤلاء تحبونه ولا يحبونكم bil kitabi kullihi su ba sa ji ba sa so ku fursa kawai suke so su hau sun yi su ɗaya so biyu da ne ko muka yi ne muka kashe wani daga cikin su da har yanzu ba mu huta ba ana can congress na Amerika na can ramu can muna yi saboda wannan bayani ba tashin hankali ba ne a faɗakar da al'umma ne ta san haƙƙin ta ta neme shi don a zauna lafiya muna fata a fahimci mu ta haka to me Allah yake cewa nan ya yi wannan gina amanu eh, aya ta hamsin da da bakwai ne ya ku wa'anda kuka yi imani na tattakhudhu biyu na dinakum huzwa ya ku wa'anda kuka yi imani Allah ke kiran mu kada ku riƙi waɗanda suka ɗauki addinin ku huzuwan wato abu izgini mahzuwan bihi wa la'iban da wasa min lil bayan allazina utul kitaba min qablikum daga wanda aka ba littafi gabanin ku sune yahudu da nasara wal kuffara haka nan kafirai mushrikai duk wani wanda yake bai da littafi bai da wani addini wanda ake cewa biyu samawi mai bin al'adun gargajiya masu bori masu bauta gumaka to kada ku rike su a cikin waɗanda suke izgili da addinin ku kada ku rike su wato auliya المشركين بالنزل وقرئ بالجر أولياء واتقوا الله كجزونا الله بترك موالاتهم واتقوا الله الله كتشيبونا الله كجزونا واتو كجزونا الله a wurin jikinkansu ku ɗauki al'amarin ku ba su in kuntum mu'minina sadiqina bi imanikum in kun kasance masu imani imani masu gaskiya da imaninku kada ku al'amarin ku ya jama'a mun je wani zamani yanzu wani zamani ne duka wani ɗagutu Allah ya riga ya karya shi ya ta ciccina da shi mutane ba sani ba domin Allah ƙarshen zamani duk ya karya kowa da kuka sani sai abin da jama'a suke so ake yi abin da jama'a suke so ake yi saboda haka ba mu da wani abu a gabanmu na tsoro sai dai ne mu me muke so na farko sannan mu haɗa kanmu a kan wannan abu sannan mu miƙa hannu mu ce a bamu shi kawai ya rage muna mu san me muke so mu haɗa kanmu akan shi sannan mu miƙa hannu mu ce a bamu namu rabo da haƙƙinmu shi kawai ya rage muna fata Allah ya fahimtar da mu haka to me yasa Allah ke hazzara mu kullum ya ce la tattakhidu alladhina takhidu ko la tattakhidu yahuda wan nasara awliya Allah ya tahazzara mu a cikin Qur'ani wannan magana magana siyasa ce ɗari bisa ɗari magana siyasa ce ɗari bisa ɗari domin Allah ya yarda mu ci abincin su Allah ya yarda mu aurace su ne hulɗa da su ne ci jawala kai kamfani ka ɗauko mai yahuda da nasara ko ta haya hada hada hada da shi kamfani aure ci abincin su Allah ya yarda amma sai ce kada mu ɗauke su mu jibinta musu al'amarin mu wannan maganan fannin menene bayan fannin siyasa ne sai wani kada yake cewa to ai ko matsalar ku a sultan bello kuna tafsiri sai kuma ce da addinin musulunci ku ɗauko siyasa kuna yi shi ne matsalar su talbello su ba san cewa a littafin allah ne ya zo muna da ilimin siyasa yana nuna muna ƙarya da makirar ku littafin ne ba ya da zai yi allah ne ya ce haka wancan zaɓe da ya wuce wannan zaɓe da ya wuce muna da wuce a coci coci coci rabiran rabiran pastor pastor suke ce ma mutane kada ku kuskura ku zaɓi musulmi an kuɗi wannan a coci ko a faɗa ba kada ku zaɓi musulmi sai sa zaɓen nan da ya wuce duk kiristan da ke cikin najeriya nan duka wa jefawa kuri'a kun da ka jefawa ko akwai wanda ke shakka ko ko akwai wani kiristan da bai jefa ma gudunar ko gobe nan ya zai ce mu ba mu jefa ma gudunar ko mu ji duka su sai ba arewa da kudu yamma da amma yanzu da musiba ta zo rauna da wanda suka jefa da wanda ba su jefa ba ta bi ta gane kowa da kowa ko ba haka ba abin da muke fama kenan to abin da muke kira shine mun ga dai alamomi abin da muke kira musulmi shine su haɗa kansu wannan magana Allah ce ku haɗa kanku ku san maƙiyinku kuma ku kare kanku daga maƙiyinku wannan abin da ake kira constitution ɗin da aka rubuta yarjejeniya ce ma'anar constitution yarjejeniya an yi yarjejeniyar da za a zauna lafiya a ƙasar nan mu ne kaɗai ba ma neman haƙƙinmu kun ga sojoji an ce yawan mutane a waje yawan su a cikin soja haka 'yan sanda haka navy kai ma'aikatan federal government ma yawan mutane a waje yawan su a cikin ma'aikatu amma mu ba ma tambayan haƙƙinmu ba abin da ake muna cutanmu da illanmu duk abubuwan da kuke gani a ake faruwa a ƙasar nan matsalan yana tare tattare da tsaron ƙasa ne matsalan na tattare da tsaron ƙasa in kullum rawar su 'yan canje-canje da aka yi 'yan canje-canje da aka yi an fara samun sauƙin al'amarin na duk wanda zai yi gaskiya insafi zai ga cewa lalle abubuwa sun samu sauƙi a kan da ba wani abu gani don wasu 'yan canje-canje da aka yi game da tsaron ƙasa shi ya faru domin abin nan da yake faruwa mun yadda akwai boko haram mun yadda akwai su yara sufaha annabi ya ambace su cikin qur'ani cikin hadisi za su zo wawaye yara za su zo za su bayyana wawaye ne domin za su ka cutar za su ka cutar al'umma su kuma suna tsammanin yahsinuna amalan za su amma suna kyautata aiki alhaji suna cutar al'umma akwai su amma ba su da wani karfi ba su da wani kuɗi ba su da komai to amma sai ka ji an ce ga mota hilas hilas mutum ta ɗauko mutum ɗari uku Felix Yunus a cikin mu ne yanzu mun tara zai yi Hilux ɗaya biyu ba za mu iya saya ba. Felix Yunus mota sabuwa Toyota mutane ba a san da suka yi ba a ce sun kai daura sun kai hari. Koko mutane a kan mashina ashirin sun kai hari a zamfara. Shin ba ana yin wani yaƙi bane a ƙasar nan ko ba mu sani ba? Wani yaƙi yake yi. Wannan yaƙin za a iya yin shi domin ba mu da jami'ai manya-manya wanda suke cikin soja da za su ga duk abin da ake yi babu su wayanda muke da su suna gefe sannan ba ma magana maimakon a yi kwamitin amnesty da boko haram a yi kwamitin da zai duba jami'an tsaro me suke yi wa suke kamawa me suke yi shi ne kwamitin da zai kawo zaman lafiya a ƙasar nan ya za a yi mutane kan mashin da yawansu su shiga ƙauye su kashe mutum wajen hamsin da liman da kowa ya kuma sun ɓace ina helikwafta matsalar matsaro ce matsalar nan najeriya tsaro ne ba boko haram ba ne na gaya muku wallahi boko haram ko ɗin nan ma za ku iya maganin su ko haram ne matsalar matsaro ne wayannan masu uniform wannan irin eh, wakannan inzegu inzegu ba da wani zai tashi ya kashe sardauna ba dinka ba da wani ya kashe ya kashe mutala ba ko kannan su su a soja suke kawo balayi a cikin kasar nan kannan su saboda haka eh, senate ta bude bincike a sojan najeriya me yasa ba a yi tayin shugaban soja ba duk abokan sun tafi domin yana yin wani aiki kira abin da muke kira jama'a abin da muke kira in ana son zaman lafiya shi shugaban kasa cikin 'yan watanni ko shekarun nan da suka rage mishi muna so ya nuna muna cewa lalle ba tare da ta'addancin nan yake ba ta ya zai nuna muna na ɗaya wannan shugaban sojan nan ya cire shi ban ce ya kawo musulmi ba amma ya kawo ni kirista daga wata ƙasa ba daga south east ba ya kawo daga southwest ko ya kawo daga north east ya sa shi a wurin mu gani amma ya cire wannan shugaban kuma duran da kuka ga ya yin wannan abu to ku sani cewa abin da na faɗa gaskiya ne sannan kuma makarantun soja makarantun navy yara da kuma kuka yake yi yaro sai yana neman wanda zai taimaka mai shiga ya ci jarabawa ya abubuwa me yake faruwa ne a ƙasar nan ba wanda ya sani ba wanda ya sani kun ga dai muhimmancin soja kun ga kasar egypt kasar egypt an yi zaɓe na demokuraɗiyyar da suke cewa ikhwan muslim suka lashe zaɓen ko ba haka ba an yi ƙoƙari a murguɗe dai allah ya ba da iko aka nuna sun ci ko ba haka ba to akwai wani abu da ake kira demokuraɗiyya ba shi ba mutane su zaɓi wanda suke so sun zaɓa an zo an fara aiki wai cikin shekara ɗaya wai bai iya ba saboda haka soja suka fito suka tukuɗe shi amma dan munafincin kasashen turawa amerika da sauran kasashen nan dan munafincin su wasu su ce a to wannan ba mu da al'amarin nan da yanzu a ce wata ƙasa ce wata ƙasa ce wadda maslaha su tana nan akan wannan abu da su yi tsaye nan sai an mayar da wannan shugaba ko ba haka ba ba sai sai ya mai da shi domin zaɓen shi mutane suka yi har in ba ku son su ku jira sai lokacin zaɓe sai lokacin zaɓe yi ne eh, a kada shi mu ga shi da muke hankuri a cikin ƙasar nan domin mun ce eh a yi zaɓe shi gaba an yi zaɓen kuma an ɗora mana wani muna cikin azaba iri iri amma duk da haka ba mu ce sai da su tun ike shi ba ko ba ka ba to domin kiyayya da suke da musulmi kiyayya da yake da ikhwan musulmi. shi yasa ta waka to amma abin da nake so nuna muku kuskuren ikhwan muslim kuskuren su ai ba kawai zaɓe za ku yi ku ci ba lokacin da ya hau ya kamata wayannan ofisoshin sojoji ne tankaɗe da ne dare raya ake yi duk ya zama da wayannan jahilan mutane haka ya kamata ya yi domin mahimmancin soja to mu haka kai muna tun lokacin da obasanjo ya kasar ne yi tankaɗe da rairaya yau gaba ɗaya aka sami maka aka ne aka jefar da mu tankaɗe da rairaya an gaba da mu ba ma da mutane a ciki to shi wannan firizan na yanzu yana da zaɓi guda biyu ko dai ya buɗe a kawo a ba mu haƙƙin mu yanzu ko ko insha Allah ko san da dole nisan jifa ne za ta yi kafa za ta yi wannan mulkin dole dole mun san shi da yau Allah zai dawo wurin musulmi ko ba haka ba to in ba su dawo aka bude aka gyara ba to lokacin da ya dawo muna gaya musu tun yanzu ba maganar kunya za mu yi kan kaɗe da rairaya domin su suka koya muna su suka koya muna Allah shirya da mu Allah shigar da mu Allah ya ba mu zaman lafiya to wallazina ko wallazina to Allah ya ce wayannan kafiran da kullum suna izgili da addinin mu sun ɗauki addinin mu wasa kada ku kuskura ku cewa al'amarin ku zuwa gare su ko san lokacin da aka tauna ganin shari'a musulunci anan me ba a rubuta game da musulmi ba me ba a zagi game da musulmi kai har an kai mace ma ta ce wannan beauty contest ce to ai da annabi kuma na nan da shi zai nemi zaɓi ne daga cikin su ba wai muna da hankalin ku bane ku sani wala tasma wannan min alladhina utul kitaba min qablikum min alladhina ashraku azan katira Allah ya fara zamu ji wa in tasbiru wa tattaku inna zalika min azmi al-umur a daman Allah ya muna zamu ji fitarwa a cikin su kuma a Najeriya nan mun ji amma in tasbiru wa tattaku ku yi hankali ku yi takawa abin nan da ba sa so suke zuwa wuri ku ci gaba da yi ba bauta wa Allah shi kadai sallah azumi hajji mu ci gaba da yi abubuwan mu amma ku yi hankuri ba sai muna wani zanga zanga ba wanda wai dan an zagi sallallahu alaihi wasallam ko an addinin musulunci ya fito yana zanga zanga kenan ya na kanshi ya na kanshi wai za ka yi zanga zanga waye za ka yi zanga-zanga shi ne ya zai maka zanga-zanga amma ba kai kai mishi ba kakar na kanka Allah girmama mu ya azurta mu a wannan ƙasar mu wuce mu fito muna tambayar wani za mu yi hankulin Allah ya jarraba mu amma mu fito muna musu zanga-zanga Allah ɗora mu a kasu mu fi haka Allah shirar da mu to wa idza eh, wallazina idza da da'awtu ila salati wa'annan dai wa'anda in kun kira zuwa sallah bil azan da kira ittakhaduha ay as-salati huzwan wa laiba in kuna kiran sallah sai su dinga izgili da ku su dauke ta eh, abun wasa abun wargi yana kiran sallah that malam dey shout yana yana ihu wannan ba izgili bane da me da sallah biyan yastazi wato sai kan izgili da sallah ku biya wai ta da haku kuma suna dariya suna muku dariya ذلك الاتخاذ بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يعقلون ne haka domin sun kasance mutane ne la ya aqilun Allah ke gaya mana ba su da ne ba su tunani ba su tunani duk abin da suke yi wanda yake bai imani da Allah da qaumun la ya aqilun ba sa tunani sun ɗauki wato addinin mun nan da muke yi huzuwan wala'iba abun ingili saboda haka su ne sai su yi kuskure to nan da yake mun zo kan maganar idan na dai tun salati in kun yi kira zuwa ga sallah me wannan kira ke nufi kiran sallah ya jama'a akwai matsala mu fita mu dawo kan fiqhu kiran sallah kiran sallah ana raka'a babu raf'in sauti inda al-azan akwai cikin bukhari ana ɗaukaka sauti in ana kiran sallah har annabi sallallahu alaihi wasallam yake tuwa in kun je gari wato wani ya aika mutane yaƙi da su ba ku tsaya ku saurara in kun ji kiran sallah ku kyale su in kun ji kiran sallah kiran sallah ne a sunnan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai aka yarda mu ka ɗaukaka sauti Allahu akbar Allahu akbar ko ba ka ba kama muna wani abu gaskiya bai dace ba ya saba ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karfe ɗaya ko karfe biyu ko uku cikin dare za ka ji masallaci an kunna karatu an kunna karatu a tu'allimuna Allah bi dinikum Allah kuke koyawa addini kowa kake so ka ji Allah ta nafila maimakon mutane in ko da jam'i suke yi amma su yi ta ne a cikin masallaci ba sai sun ɗaukaka sauti ba amma a kunna microphone mutum kilomita biyar kana jin sautin wani sai ya sha to wanda ke kusa da masallacin yaya kenan wani bacci yake so yi dole sai ya bi ta sallaka wani bacci ne inna Allah la yamallu hatta tamallu wani ya gaji da wata ibada da yake yana so ya kwanta sai kuma ka bude microphone a san eh masha Allah kare yana sallah da mutane yalla da Allah mu ji tsoron Allah cikin wannan Abin da aka yadda mu ka sauki da shi shine ne da wa'iza idza la yadaytum salatu salati takhadhuha hujwan wa la'iba mu ɗaukaka sauti kiran sallah an ƙare shi kenan in za mu sallar mu mu ta cikin lumana cikin masallaci don Allah mu ɗauki wannan nasiha din domin akwai masu bacci akwai kuma masu ibada la yujiru ba'dukum ibadan bil qur'an wani yana nashi nafila shi a cikin gida ba lalle ne sai ya zo ya bi ka ba saboda haka mu ka asirta da wannan abubuwa din don Allah mu kyautata addinin addinin mu Ko wace ne sallah ce ba su ba ɗaukaka mutane suna wato ɗaukaka har fiye da musalli ne ne yanzu nan mu yasu tambayo dai in mun bude iyakan lafikan da haraban mu za su ji sallan mu walillahi alham amma an ga shanu ana ji eh kamar eh hajjat ko ita tahajjud wato mutane ko wannan bid'a ya kamata mutane su kula da shi in kana sallah wa kake yi wa Allah kake yi ko mutane sani Allah kake yi abin da yake faruwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a Ramadan kuma yana qiyamul layl nan sama Ramadan qama wa sama Ramadan ihtisaban wato gurbin ma ta kada eh, manzon bi ma ta khara ma ta kada manzon bi duk wanda ya azumi kuma ya sallah an gafarta mishi zurban shi wannan haka ne amma yanda kake azumin nan kai kadai kuma kai kadai kake shi ba yin haka haka na sallar nafila ta dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan sallu fi biyutikum ku sallah a cikin gidajen ku fa inna salata ahadukum fi baiti khairun wannan sallah a gidanka ta fi alheri akan wanda za ka yi a jama'a amma malamai duka suka ce tunda tarawih sahabbanmu shugabanninmu sadatuna sahaba umar radiyallahu anhu ya hada mutane a sallar tarawih wa kanu yusallunaha awwalal layl suna yin ta farkon dare to sai malami suka ce wa yustahabbu iqamatu tarawih a cikin sallah domin mu raye wannan sunnan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma bayan haka ko ta sallah da zaka yi ka yi ta cikin kai tsakaninka da Allah ta fi kyau ikhlasu wannan ikhlasu fa shi ke canja al'umma ba yawan ɗaukaka sautin mu ba mu nuna wa mutane irin ibada mu kyautata mata ma haka mace kai sallar farilla ma ta yi a gidanta ya fi a akan mai ta yaje masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama take cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallame daga sallah yakan dan jira yankus wato na dan tsayawa kadan ya jira har sai mata sun fita daga masallacin sun je gidajensu domin ya tsare maza domin ba namiji sahabi da ke tashi in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tashi ba ba irin yanzu bane nima ya sallama bai tashi ba wani ma ya isa kan tashi a kasuwa ko haka ba domin kada a haɗa mata da ne da maza ta wannan zamanin da muke ba yiwuwa mace ta ɗauko nesa ta ce za ta zo masallaci ba ta yi wannan cuɗanya da maza ba ko yana wa. to wallahi sallah mace in dai Allah take so ta bautawa Allah take so ta bautawa to wannan sallah a cikin gidanta ya fi alheri sallan na a cikin gida wato mu dawo mu yi ikhlas wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu سبيل الله ودينا وانا الرياء لأنه بدأت كينا كوئي نعلا باتنا كينا دا عرض الله بامو الله يشرد دمو الله يلونا منا هنيا مدريتيا آه نوكتيا ياكتي تو ذلك بأنهم قوم لا يعقلون إذ لو كان لهم عقل بس وكذا يسأل عقل لفهم الحكمة رسول قال الحكمة في الأذان a kiran sallah wassalatu da sallah wa lam yastahzu biha da kuma da su istigile da wannan sallah ba da kiran sallah wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi من الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ من كل شيء إنك أعلم منه سيدنا محمد النبي ورسول الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا رسول رسول الإسلام أما يصفون وسلام على المرسلين إلى ما بعده اسم الجمع لعبد ونسب بالعطف على القردة تو أولئك شر المكان وأن سون الشر وأن تصف في الشر مكان أعظم أولي تمييز لأن مأواه من النار سك في الشر أمزوني ومن كرشن سوت جهنم الله تعالى من غزريتا وأضل عن سواء سبيل كما سن في بطا بغسكير هيا طريق الحق هيا وبسكيا وأصل السواء الوسط wancin sawa yake nufi wasat wato tsakiyar abu ah, wa zikira shar wa adallu fi muqabalati ma yaquluna wa anil islam anan aya ta yi maganar sharri da kuma wato mafi bata domin a kwatanta shi da abinda suke cewa musulunci suna ganin musulunci sharri ne suna ganin musulunci bata misalin ta ah, to bari da gaya muku ma wanda yafi fi wannan muni da bata sai Allah ya kawo siffar su sai su abin nan da kuke inkari ga musulmi to akwai abin da fi sharri in kana inkarin mace ta sa hijabi to akwai abin da fi hijabi sharri ne mace ta sake ne tsiraicinta ko ba haka ba in mutum na sallah bai shan giya akwai abin da fi sharri mutum mai shaye-shaye da shan giya ko ba haka ba to Allah yana musu shine sharri in har gaskiya kuke so su za ku ce ba mu ba musulmi amma a domin mafi yawan su fasikai ne sai ka ga sun fifita sun fifita wayannan fasikanci akan imani da kuhara. Allah shi da mu can da ya ce wa ma yaquluna wa anil islam dubbin nasa anil huda domin su batar da mutane daga shirya wa min sha'ani ahlul kitabi an nifaq wa adam al bil haqqi fa nabbaha Allah ala zalika fa to daga cikin sha'anin ahlul kitab an nifaq munafunci da kuma adamin muzahara bil haqqi kuma ba su son a bayyana ba ba su bayyana gaskiya shine alamansu shine sha'aninsu saboda haka Allah sai ya faɗakar da mu akan wannan faqala wa idza ja'ukum in sun zo muku alu ay idza ja'ukum ayyuhal mu'minun ahlul kitab qalu mustafan qalu lakum amanna min iman bi muhammad wa huwa haqqun min indillah wa mubashshirun bihi wa mubashshirun bihi fi kitabina eh annabinku mun iman daga Allah yake ne gaskiya ne kuma yana nan cikin littafin mu وقد دخلوا إليكم متلبسين بالكفر alhalin duk lokacin da suka zo muku din nan suna nan sun cuɗanya da ƙarya da kafirci wa hum qad kharaju min indakum mutalabbisuna bihi kuma haka nan ne sun fita suna nan cuɗanya da kafirci yanda suka shigo da kafirci haka suka fita da shi wannan magana ce kawai ta ne ta baki sun ce mun imani imanin baki ne kawai suna da wannan nufaki ولن na وإنما يطلبون أن يفتنوكم fi dinikum abin da suke nema su fitine ku a addinin ku wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah kuma ya san abin da suka kasance yaktumuna suke koyewa min al-nifaq wal makri abin da suke koyewa na nifaq da makar to suka ce muna mu zo mu zauna lafiya ko ba ka ba haka yi constitution ku zo ku zauna lafiya kowa ya kawo nashi kaza a zuwa hadu a zauna lafiya kuna ji wannan maganar da gaske suke yi ko dawa ce suna neman ranar da za mu yadda mu sake jiki su hau kan mu su gama da mu kawai abin da suke nema kenan mutane nawa suka kashe mutane nawa suka kashe mutane nawa suke zamba suke cuta ƙararraki ina zaune lafiya lau a makka wa man dakhala hu kana aminan ba kasar da ke da aminci kamar me kasar makka amma a ce a cikin Najeriya security ya karu wuta report na ƙarya na ƙarya su aika su ce gari can ya yi ina taimakawa 'yan ta'adda wannan ba ƙiyayya ba ce ƙarya a yi bincike a yi bincike a ce to ina fata addanci ba mu gani ba a zuwa ce mun kai sa'a kasan makka ne da ba a cuta da wata kasa ne shi kenan sun tafi da kai amma daga ina yake cikin security Najeriya domin mai domin kun sake musu security din ba wanda ya san sirrin security a Najeriya cikin mai musulmi sai su an sake musu saboda haka suna cutar da kowa suna cutar da kowa da kuka sani to yanzu a sake musu security tsaron ƙasa a sake musu ba wanda ya san abin da ke gudana sai su sai sa muke cikin bala'i a ƙasar nan duk hitunan nan da kuke gani duka duka hitunan nan ta tattaru ta tattaru ta haɗu da mutanen south south mutanen jonathan su ne me suke so suna da arzikin mai mu mu rabu da su in ba za ku rabu da mu da girma da arziki to za mu halaka ku za mu halaka ku kuma suna kan mulki shi yasa suke halaka mu kuma wurin halakawan sai sai inda suke yi wallahi ko da boko haram ne ko sai farkon da za su bara kudu za su yi ba ko ba haka ba saboda haka da kuke ganin shi a kasashen ma su ne saboda haka shugabannin mu ɗan siyasar mu generals din kowa ku kada kanku abu ne mai sauki in mutumin nan ba zai ba ku abin nan ba senators din mu su tsige shi mana a huta a samu zaman lafiya kowa ya rayu ko ba za ku ci kirista ba amma kuna so ku ba wani kirista din ba komai amma dai wannan da mutane shi ku tsige su daga al'amarin Najeriya su ne musibar kuna ji kuma Allah kiyaye ko za ka ce eh wannan magana an ce